sharhin jaridun na wannan mako zai fara da jaridar le monde aujourd'hui wacce ta mai da hankali akan sabuwar takaddamar da ta kunno kai a tsakanin 'yan adawa da masu mulki bayan da gwamnati ta sanar cewa ta maka hamma amadu a gaban kotu saboda zargin sa da yunkurin katsewa sojoji hanzari a yakin da nijar ke gwabzawa da 'yan ta'adda a cewar jaridar rashin samun nasarar hana wa jagoran 'yan adawa zagaye magoya bayansa na ƙetare ne ya sa hukumomi bullo masa ta wannan hanya duk kuwa da cewa akwai ƙamshin gaskiya a kan abubuwan da ya faɗa game da yadda tsaro ke ƙara taɓarɓarewa lagrif ta ruwaito cewa amadu salifu ya sha kaye a shari'ar da ta haɗa shi da wasu makardaban mpr jamhuriya bayan da ya shigar da ƙara a gaban kotu saboda a cewarsa albade abuba ya shiga huruminsa jaridar ta ce ainihi wani matakin da shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya albade abuba ya ɗauka don damƙawa alkabus jalawi shugabancin kwamitin wucin gadi mai alhakin tafiyar da harkokin mpr jamhuriya a reshen yamai shi ne ya bakanta wa tsohon shugaban majalisar dokoki ahmadu salifu rai mafari kenan ya garzaya kotu saboda a cewarsa shine ne halittaccen shugaban jam'iyyar a yankin yamai sai dai kuma kotu ta yi watsi da wannan kara abin da ke nufin a wannan karan ahmadu salifu ya sha ƙasa le na cewa an sake gano wani yunkurin handama inda bayanai ke nunin ma'aikatar ministan watsa labarai ta ba da kwangila ta haramtacciyar hanya wacce darajarta ta haura miliyan dubu uku na sefa jaridar ta ce wai mota ce mai ɗauke da na'urorin watso da shirye-shiryen talabijin aka bayyana shirin saye domin gasar cin kofin ƙwallon ƙafar matasan afirka 'yan ƙasa da shekaru 20 alhali an jima da gudanar da wannan gasa a nan nijar wacce a yayinta aka kumyata nijar ɗin da 'yan wasanta jaridar le republican na cewa gwamnan doso ya fice makaɗi da rawa a ranar litinin ɗin da ta gabata al'ummar doso ta sha kallo inda gwamnan yankin da magajin gari suka buɗi ba hamata iska da rana ƙiri-ƙiri a tsakar kasuwa jaridar ta ce ainihi gwamnan ne ya umarci wasu 'yan kasuwa da kada su biya takardar a sangam ɗin da magajin gari ya ɗora musu yadda kasan yara ƙanana jami'an biyu suka yi ta sa'insa lamarin da le republican ke ganin ya kai mizanin da ya kamata hukumomin koli su ɗauki matakin ladabtarwa a kansu saboda yadda suka zubar da mutuncin hukuma a rariya jaridar lakcalite ta rawaito cewa sha'anin ilimi ko kuma makaranta ta kama hanyar lalacewa a nan nijar bayan da aka aiwatar da canje-canje daga tsarin ilimi mai inganci zuwa tsarin buɗe kofa ga kowa jariyar ta ce ko da yake kowa na da hannu a faruwar wannan al'amari to ma gwamnati ce a kan gaba domin ita kaɗai ke da halin daidaita al'amura a yadda ake tafiya idan ba a yi hatara ba nan gaba kaɗan 'ya'yan talakawa ba za su saka ƙafafunsu a makarantun boko ba saboda yadda gwamnati ke yi wa fannin ilimi rikon sakainar kashi in ji l'actualite jaridar larude listuwar ta bayyana cewa shugaban hukumar zaɓe ya yi alkawalin samar da kammalallen kundin rajista a watan juyen 2020 a nan jaridar ta ce shugaban ƙasa ya ƙara jaddada fatansa na ganin an gudanar da zaɓuɓɓukan da ke tafe cikin yanayin haske da adalci a bisa la'akari da yadda ya ɗauki matakin bayar da dukkan abubuwan da ake bukata domin gudanar da wannan aiki cikin kyaukyawan yanayi. To nan za mu tsagaita da sharhin jaridun na wannan mako da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin jin wani sabon sharhin da yardar Allah.